ni ne assistant coordinator na funtuwa zone a central bank inera community a central bank an bibbiya kuɗin yanzu kuma suna gyara ne ana upgrade za a dawo a ci gaba da biya wani matashi kenan wanda ya ikirarin cewa shine jagoran aiwatar da tsarin asusun inera na babban bankin najeriya a yankin funtuwa na jihar katsina ko menene gaskiyar wannan lamari mun jiyo ta bakin muhammad musa da ke zama mataimakin darakta a bankin cbn kuma ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da aiwatar da tsarin inara na cbn wanda ya ce mun saurari wani jawabi wanda wani aminu dan juma funtuwa wanda ake ta yadawa a cikin social media to a takaice da yawancin bayanan da yake yi ba gaskiya ba ne akwai wanda suke ya faɗa daidai amma kuma da yawansu ba gaskiya ba ne ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa wani shine ba mu da labarin cewa gwamnati ta fara raba tallafin kuɗi ta hanyar inera kuma sannan an tsayar da abin kuma za a zo a ci gaba don saboda ita cbn tana upgrade na shi naira wallet gaskiya wannan magana ba ta da tushe sannan shi kan shi bvn din da yake magana ya ce yana da license na cbn shi ma ba gaskiya ba ne saboda cbn ba ta da wani alaka da harkan bvn bvn abu ne na nigerian interbank settlement system shi kamfani ne mai zaman kansa kuma shi ke kula da bvn saboda haka wannan magana da yake cewa wai yana da license da cbn ta bashi na irin ka rijista din bvn ba gaskiya ba ne shi ba su irin waɗannan abubuwa duk agent agents ana ba su dama kuma su sukan kulla yarjejeniya tsakanin su da irin waɗannan kamfanin kamar nips din in sun ba su izinin cewa su je su dinga rijista din mutane wannan shine amma bai da wani alaka da shi central bank kai tsaye abu na uku kuma lalle kan mu ba mu da wani tsari da har muke da wani assistant coordinator a funtuwa zone ko kuma a wani zone na wani wuri muna ba jama'a shawara a duk lokacin da suka ji wani bayani ya fito daga wajen waɗansu jama'a wanda suke tabbatar da gaskiyan magana ba to su mu a twitter muna da at my inera a instagram da facebook muna da my inera duk ana iya a lalibai mu a waɗannan hanyoyi saboda a ji tabbacin menene gaskiya da kuma menene ba gaskiya ba a wani bangare kuma masani akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba yusuf ya ce to shawarar da zan ba babban bankin najeriya game da 'yan damfara da suke amfani da hanyar intanet da ire-iren waɗannan hanyoyi don cutar jama'a shine su inganta amfani da kafofin yada labarai ma'ana rediyo talabijin da sauransu da kuma sauran hanyoyin shela na faɗakarwa ga jama'a da kuma amfani da ita kanta intanet ɗin wajen sanar da mutane da gaggawa hasali ma wannan cuta ta damfara na zamani ya wuce maganar ma mutanen da suke karkara mun san cewa gwamnatoci ma ana shiga cikin na'urarsu a saci kuɗi saboda haka ya kamata a ce babban bankin najeriya har ma da sauran bankuna suna da matakai kwarara da za su ɗauka na cewa kulli yaumin ana bibiyan irin wannan abubuwa ana dakile su ana sanar da mutane wannan abu ya zama kamar annoba bai kamata a bari ba saboda mutane waɗanda ba su ci ba su sha ba dan abin da suke da shi a aljihunsu ana tatsile su sannan kuma kira ga al'umma kowa ya ga irin wannan abu na raba-raba kar mutum ya saurin fadawa saboda yadda zamani yake idan ana iya tunawa tun bayan cire tallafin man fetur wanda ya yi sanadi sanadiyar ƙari a farashin kowace litar man fetur da aka yi a baya-bayan nan ne majalisar zattaswa ta ƙasa bayan da shugaban ƙasa ya bayyana aniyarsa na ba da tallafi ta amince da ɗaukan matakan ba da tallafin ga 'yan Najeriya don rage raɗaɗin da aka shiga. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.